national anthem su kuma Nijar sun nuna baleri sun kama shi da shi da yaran shi ya je wani gari gidan rinji a ɓangaren tsallaken Nijar yana shiga sojojin Nijar suka je suka kama shi suka kama yaran shi suka kama makaman shi suka tattara abubuwa na shi suka zo suka nuna ma duniya yana daga cikin manyan na kusa da Bello Turji shi shi baleri din kunan ƙasa faida ma shi ya damu shinkafi shi ya damu ina ne duk bangaren gurin isa din nan kaje can sama su kamarawa su bafarawa su ina ne duk nan shi ya dame su Najeriya ta bashi yana abin da ya ga dama ba kama shi ba amma yau bai gidan shi ne ko to shikenan to amma yau Nijar ta ce ta kama shi ba wai ta ce ba ku kuna nuna national anthem su kuma suna nuna shi a daure da ankwa da igiya da yaran shi da aka kama da mashinan shi da abubuwan da yake kuma waɗanda suka kama shi sojoji kalilan mu kuwa nan ana kashe sojojinmu ana cutar da su ana bautar da su ana wahalar da su ana sa iyalansu cikin kunci wai amma dan iya shege kun zo kuna national anthem kuka saki wai national anthem ku je ku sake zanin koko dai ba national anthem ba mutanen banza mutanen wofi ko kunya ma ba sa ji yanzu wannan abin da ya faru saboda Allah bai sa abin kunya gare ku ba ku kuna ja kun sake rashin na altim na kasa su kuma Nijar da kuke zagi kun yanke hudda jakadanci da su kun yi kaza kun yi kaza yau su kuma sun kama dan ta'addan da ku ya dama ba su ya dama ba ina ya fi dama wannan ta'addancin da ake saboda Allah Nijar abin ya fi damu ko Najeriya yanzu abin da ya faru yau saboda Allah in mutum zai cire son zuciya shin Niger ta taimaki Najeriya ko bata taimaki Najeriya ba ai kamata yi to miliyan kamata yi Najeriya ma ta dauki wani gagarumin abu wallahi ta ba Niger apology later ya kamata a rubuta a ba sa hakurin abin da ya faru a ja layi akan kuskuren da aka yi yanzu a dawo a ci gaba dan sun taimake mu ko mutuwaye a hannunsu yau ai sun yi kokari kaddara ma ba kotu za a kai shi a yanke mai hukunci ba ba kaza ba ba za a istiratin wasu information daga gurin shi ba. wallahi sun taimake mu saboda abin da ya kamata a ce mun yi ne muka kasa a satin da ya wuce fa yan ta'adda suka je karaba ko mu faskari suka je wani base na sojoji suka bude ma sojoji wuta sojoji ba wadataccen makamai a hannunsu za a baka 10 rounds of ammunition a ce da shi za ka yi harbi in ya kare su kuma suna da unlimited supply su yan ta'adda gada ma suke kira harsashi da suna saboda sai mutum ya zo da bokiti ɗaya na harsashi suka overpowering sojoji sojoji suka gudo suka yi withdrawing suka dawo kuntuwa da suka dawo gefen karamar hukumar fito suka ƙara biyo sanan to ba su da makami kuma soja ka ba shi dubu hamsin da bakwai ko sittin ya ci a can wurin fama ya aika ma iyalin shi saboda Allah an yi adalci wani shaidani yana Abuja yana zaune wai shi sunan shi sanata ko sunan shi member na safres kana ba kana bashi naira miliyan ɗaya kullum ka ce kana so ya adalci ka ce kana so ya je ya bada ran shi akan ka iyalansa suna wahala suna yunwa ƴaƴansu suna ba da kansu saboda su samu abin da za su ci makarantar sojoji ko firamare ko sakandare dan soja sai ya biya ai bai kamata ya biya ba ko da ma wanda yake nan a barikin a zaune shi an ce ya biya wanda yake filin yaƙi ya kamata ya biya an lalata tsarin an zo an kawo musu su officers din an kawo musu tsarin zalunci in ka gama ka zama mejo wai sai ka shekara biyar kamun ka laftana kanar in ka shekara biyar kamun ka zama kaza in kai kaza wannan wani irin bakin zalunci ne in kai shekara biyar biyar ka lissafa sau biyar talatin da biyar kenan ka ga kani biyar in ma ka yi sa'a kenan ya iske ka ka tafi da ta saboda aka shi sanya ana zalunta su ne sojojin manyan na danne su kuma su waɗanda suke mulkin siyasan suna kallo su taimake su sun ki kuma haka wani wasu ga ya fito wai yana kare su abin takaici abin kunya ka bude social media ka ga wani wai shi sarkin yakin sifika sarkin yakin kakakin ina sarkin yakin sanatan ina suna kare azzalumai ba kunya ba tsoron Allah ka Allah ya sauke wallahi abin da Najar ta yi yau ya kamata a ba su lambar girma mafi girma a Najeriya a ba shugaban ƙasar Najar dan sun yi abin kirki Allah kuma ya saka musu da alheri Allah ya ƙara ba su ƙwarin gwiwa su ci gaba da yaƙan ƴan ta'addan mu da mutum ya tsallaka wallahi su yi maganin shi Shi shikenan Allah ya datar da mu to malai yake cewa ina ne ah, ma yanzu ko bi kasar sabrihi saboda yawan hakurin annabi ina bayani akan cewa sai mun yawaita hakuri yanzu musamman mu maza saboda halin da ake ciki zaka tashi baka da ko ɗari yara sai maka za su tafi makaranta